ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون يا كومو مني kada ku auri waɗanda suke shirka da Allah har sai sun yi imani da shi shi kaɗai sun shiga addinin musulunci kuma haƙiƙa mace baiwa wadda ta yi imani da Allah da manzansa ta fi alheri daga macen da take ya mai bautawa gumaka ko da kuwa ta ƙayatar da ku da kayanta da dukiyarta kada ku aurar da mata musulmai ga mazaje mushrikai ba wanda ya imani da Allah da manzansa ya fi ɗa mushirki alheri ko da ko ya burge ku waɗannan mushirkan maza da mata suna kira ne zuwa ga abin da zai ja ku zuwa wuta da maganganunsu da ayyukansu Allah yana kira zuwa ga ayyuka na gari waɗanda za su kai ku zuwa shiga aljanna da samun gafarar zunubanku da izininsa da falalarsa yana bayyana muku ayoyinsa ga mutane ko sa ɗau izina da abin da suke nuna masu su yi aiki da su